Duk wani ma'aikacin gwamnati da ke amfani da aikinsa ko matsayinsa ya ƙi aikinsa da manufarsa ya samu wata riba ko sai an biya shi kuɗi za a yanke masa hukunci saboda wuce gona da iri. Malamar shari'a Goji Maimuna zibo na ɗauke da ƙarin haske. Wuce gona da iri da mutane ke nunawa a cikin tafiyar da ayyukan da suka ratai kansu shine yin amfani da matsayin da kuke da shi ku saba ma doka don dai kawai ku cimma wani buri naku. Misali wasu ma'aikata sai su rinka wasa da hankulan jama'a wajen basu takardu kamar su na haihuwa na likita na sinye takardu na karatu da sauransu inda ba kun ba su na cin goro ba takardar gaziyar judiciyar kyauta ne ake yin ta kawai dai ka sai amma kuma in har ba ka ba da na goro ba sai ka kwashe sati uku baka samu ba kuma a hana ka ma kwata-kwata wannan wuce gona da iri ne sai ka je likita gwamnati likitoci su yi banza da kai sai ka ba da wani abu wannan laifi ne na wuce gona da iri ga tafiyar da aikin da ya rataye kanka tunda ka takura ma mutum alhali kuma wannan donner des choses alors que ce n'est pas prévu dans les textes. Ko za a iya cewa ma'aikatan gwamnati da ke kin aikin su sai idan an ba su wani abu suna aikata laihi? Mutanen da ba sa aikin su sai an ba su nagoro, ku yi karan su wajen 'yan sanda ko jandarmomi su kuma su ki kula muku don ba ku ba su komai ba wannan laifi ne na nuna isa tunda kun yi amfani da matsayinku kun kaskantar da wanda ya kawo karar ko ku yi aikin da ya rataya kanku da ya kawo ku a wannan matsayin ko kuma kuna aiki ne kuma kuna karɓar kuɗaɗen jama'a ba a cikin ka'ida ba a matsayinku na na dan sanda ko kuma jandarma wanda gwamnati ke biyan ku akwai ayyukan da ya kamata ku yi kyauta amma sai kuke karbar kudaden jama'a da sunan ma'aikatar wannan laifi ne wanda zai sa a kama ku har ma kuma da masu tallafa muku Wani hukunci doka ta tana dawa masu aikata wannan laihi? Lokacin da laihin wuce gona da iri ga tafiyar da aikin da ya rataye kanku ya shahe ku. Misali, wani ya kawo ƙara, sai ku ce sai ya sayi mai da za a sa ma mota alhali ba shi ya kamata yi wannan ba in ya yi karar ku to za ku zama kurkuku na watanni biyu zuwa shekaru goma a ina ake shigar da kara ofishin jandarmomi ko na 'yan sanda ko kuma babban alkali in kuma jandarma ko ɗan sanda ne suka yi laifin to sai ku tunkari babban alkali